نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha hudu ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda yi daidai da ashirin da biyu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da shida miladiya Allah ya kara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idun mutla fi sifatin lahi wa asma'ihil husna na shek salih bin uthamin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu kwana a irin nawa bugun za mu tashi kai a irin nawa bugun muqaddimatul muallif shine shafi na goma sha ɗaya a nawa bugun ban san naku nawa bane shafi na biyar ko to ni nawa a nawa bugun ya ce shafi na goma sha ɗaya a malam ya fara da muqaddimatul muallif shimfiɗa na mawallafin littafi mawallafin littafi kamar yadda muka sani shine Sheikh Salih bin Uthaymeen bi ma'ana Muhammad Salih bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yanda muka dan yi tsokaci akan tarihinsa in karatu yana kaiwa za mu dan ƙara wa'ansu bayanan da kila ba mu ji su a can baya ba ah, kamar yadda muka ce malam ya hau kujeran malaminsa a shekara ashirin da tara waye kuma babban malaminsa shine Sheikh Nasir Sa'adi ne Taisir Karim Rahman ya hau wannan kujeran bayan malaminsa ya rasu yana shekara ashirin da tara ya kai matsayin malamin da duk duniya ana amfana da shi yana shekara ashirin da tara a rayuwarsa ya kai matsayin da ya kai matsayin saboda malamin sa malami ne wanda duk duniya ana amfana da ilimin sa wanda ke bada fatawa wanda duk inda kake a duniya kana fa'idanta da ilimin sa to ya kai wannan matsayin yana shekara 29 bai kai 30 a rayuwarsa ba <laughs> mu kuma nan ba <laughs> daga masu 60 50 eh sai 30 din sai 29 da kasar haka to amma ya kai wannan matsayin yana ba da ilimi kujerar malaminsa da ya rasu shi ya hau wayansu ɗalibai da suke gefensa malamai da suke tare suka ba da shawaran a ɗauke shi a matsayin ya riƙe kujerar malaminsa bayan malaminsa ya bar duniya to shi ne yake fara wa da ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillah anan jar wal majrur ne متعلق بمحذوف وهو فعل بمعنى بسم الله أبدأ بالكتابة da sunan Allah zan fara rubutu kaga yana neman albarka da sunan Allah a wannan rubutun da zai yi ya amfane ni ni magana ya amfane ka kai ni. sauraro da karantawa ya amfane mu gabaki daya saboda ya zama tsira gare mu duniya da lahira saboda daman na rubuta littafi kenan saboda musulmi ya amfana ba wai dan a tura maka ilimin kawai ba saboda ka amfana ka sami yaddan Allah Allah yadda da kai to shine malam ya fara da "Bismillahi" malaman nahu suka ce yakan imma an yakuna fi'lan wa imma an yakuna isman wa an yakuna fi'lan aula wa aswabu min an yakuna isman ya zamana cewa bismillah muta'alliqun din jar wal majrur da muta'alliqun bi ma'zuf maimakon a ce suna ne to kasantuwar fi'ili ya fi dacewa akan suna bi ma'ana bismillah abda'u bismillah aqra'u bismillah aftahu bismillah akulu bismillah bismillah ka kaddara shaka bi ma'ana da sunan Allah nake neman albarkan wannan bayanin da ne maka ar-rahmanu zu rahmatin wasi'a shine ma'abuci rahama yalwatacciya ar-rahimu zu rahmatin wasila liman yasha'u min ibadihi wanda ke sadar da Rahama ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wannan tabarruki ne da kuma koyi da tsarin qur'ani kamar yadda ake fara karanta basmala a kowace sura kafin ne kafin a karanta ta banda suratul tauba sai malam yace alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna masu gode masa nan kuwa hamdala ya rabu kashi biyu akwai alhamdu bilisanil hal akwai alhamdu bi lisanil maqal hamdala a halin da kowane rayayye yake akai kowane rayayye mutum ko aljani ko dabba kai hatta abin da yake wato daskararre sandararre kenan da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba duk suna godewa Allah shine bilisanil hal wannan duk wani abu yana gode wa Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu inji Allah nan annakira ce fi siyaqin nafi tufidu al-umum ziyadatu harfu jarr fi siyaqin nakira tufidu at-ta'kid tabbas babu wani abu a duran kasa face yana tasbihi da godewa Allah sai dai ni da kai ba ma sani yadda ke tasbihi kaga kenan hatta kafet ɗin da ka zauna akai yana godewa Allah tufafin da ka sa yana godewa Allah ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka ga dan uwanka musulmi ya sa sabon kaya ka ce mai tubni wa yukhlifu Allah ta'ala ilbis jadidan sai ce ne wa ish hadidan wa mushahidan kaga kenan rigan da ka sa ma yana godewa Allah ina fata an gane saboda haka duk wani abu da ka sani a doron ƙasa yana yi wa Allah godiya shine malam yace nahmaduhu siga ce ta jam'i bi lisanil hal wa bi lisanil maqal ina fata an gane amma bi lisanil maqal babu wanda ke godewa Allah sai musulmi mumini shine hadisin karshe da Imam al-Bukhari ya kawo a cikin sahihinsa wanda ya rufe littafinsa da shi kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman sai ce subhana rabbiyal azim ko subhanallahi wa bihamdihi wa subhana rabbiyal azim kaga wannan shine abinda Imam al-Bukhari ya rufe littafinsa na sahihinsa jami'insa da shi to wannan ana godewa Allah ne bi lisanil maqal wannan kuwa ba a samu sai ga mumini shine kadai wanda ke godewa Allah a halin da ya samu kansa shi sa an ka ci abinci ka koshi sai ka ce me alhamdulillah ko idan an kawo ma abinci ka je gidan abokinka ko wajen dan uwanka aka ce ma bismillah ka zo ka ci abinci to lokacin da ka zo cin abincin ake so ka yi addu'a ba bayan ka ci abincin ba ruwayan imamu muslim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa abinci da shi da sahabbansa farkon abin da ya fara cewa Allahumma at'im man at'amana waski man saqana da yawa daga cikin mu idan mun ci abincin ne muke wannan addu'a kamar yadda malaman hadisi suke cewa suka ce a'a sababu rudul hadith dalilin da yasa hadisin manzo Allah ya faɗi wannan shine an kawo abinci ne manzo Allah ya addu'an ba sai da ya gama cin abincin ba saboda haka idan an kawo maka abinci sai ka ce Allahumma at'im man at'amana ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da mu waski man saqana wanda ya shayar da mu ya Allah ka shayar da shi kaga wannan ka masa addu'a kenan to wannan shine siffa ta mumini bi al maqal amma kafiri bi al hal kowane abu a halin da yake yana godewa Allah ko ya faɗi ko bai faɗi ba amma a halin da yake yana godewa Allah ina fata an gane amma musulmi shine wanda yake godewa Allah bi al maqal harshe na furuci shine zai godewa Allah a aikinsa da ibadarsa sai ce wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah taimakon Allah kowane musulmi a kowace rana kana yi so goma sha bakwai kana karanta fatiha kana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bautawa kuma gare ka muke neman taimako to wannan taimako kana neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shi ibn qayyim al-jawziya a daidai wannan ayar kadai ya wallafa littafi mujalladi uku tafsirin aya ɗannan guda ɗaya iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya wallafa littafi mujallaji uku madarijus salikin baina manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai ce wa nastaghfiruhu muna neman gafarar ubangiji shi ko gafarar ubangiji yana da fa'idoji guda biyar ina fata an gane Allah ce istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai ce yursilu samaa alaikum midrara sai ce wa bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kaga na farko istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ubangiji ku saboda shine yawan gafara ne kaga ɗaya kenan zai gafarta maka yursilis sama alaikum midrara zai kwararo muku da ruwa dalilan da zai sa ku samu yawan yawan ruwan sama yawaita istighfarin da ni da kai muke yi kaga ɗaya kenan ko biyu sai ce wa kun bi amwali Sai azurta ku da dukiya talauci ya maka kanta kana son dukiya yawan kalizinci istighfari astaghfirullah wa atubu ilayk astaghfirullah wa atubu ilayk zaka ga Allah zai baka kuɗi kabe uku kenan ko na hudu ƴaƴa kake so wa yumdidukum bi amani sai ce me wa banina Allah zai kara muku ƴaƴa ko da yake yanzu mutane ba sa son ƴaƴa ko saboda talautin Najeriya kowa baya son ƴaƴa yana son kai guda biyar ko shida yace sun ishe shi mm, yara mata uku maza biyu ya oke shi kenan shi yana ganin kawai ya wadatar Allah kuma yace aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da ƴaƴanku da iyayenku ba ku san waye yafi amfani ba so da yawa akan samu yara kana da yara 20 a gida duka da ɗanka na farko har zuwa na 19 dukkan su talakawa ne sai breadwinner na 20 din ko sai fito breadwinner a gidanku kuma sai rike duka 19 ya zama Allah shi ya azarta shi to kai idan ka ce guda uku kake so ko hudu ko biyar kaga in kuma Allah ya kaddara wa duka biyar din ba mai kudi shikenan ka sha wahala sun sha wahala ko ba haka ba shine karatun Allah da ya halice ka yace ƴaƴanka baka san wanda yafi amfani ba saboda haka gurgurdan iko sai ka yi shi to kaga Allah zai azarta ka da ƴaƴa sai ce wai ja'alakum jannatin gonakin ku Allah zai sanya masa albarka gonar da kake yi na shuka Allah zai sanya masa albarka na biyar kenan ko to na shida wa yaj'al lakum anhara koramin da kuke shayar da gonakinku da shi kuke sauran abubuwa da shi na amfani Allah zai sanya albarka a ciki ka amfana da wannan abin kaga shi istighfar yana da fa'ida sosai ko to shine malaki muna neman gafarar Allah wa natubu ilayhi kuma muna tuba zuwa ga Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukanmu rai ya rabu kashi uku a wajen wasu malamai wasu suka ce ya rabu kashi biyu akwai nafsun amaratun bisu akwai nafsun mutuma'inna nafsun lawama guda uku kenan wanda suka ce ya rabu kashi uku wanda suka ce ya rabu kashi biyu suka ce nafsun amaratun bisu sannan kuma nafsun mutuma'inna suka ce lawamatun sifatun li amaratun bisu sifatun li mutuma'inna suka ce mutum mutum idan mutumin kirki ne idan yayi saɓan Allah shi da kansa zai dawo yana zargin kansa me yasa yayi aikin nan kaga ɗaya kenan to wannan ran da zai sa ka saba wa Allah muna neman tsari a kansa in kuma mutum mutumin banza ne in yayi wani aiki na alkhairi sai ya dawo yana zargin kansa da ya sani da bai ba shine nafsun amaratun bisu shine nafsun lawama shi lokacin ransa yana zargin sa me yasa yayi me yasa kai wannan aikin ai da ka sani da bakai ba mutumin banza kenan mutumin kirki kuwa idan ya saba wa Allah ransa da kansa zai dinga sa masa zargin kansa me yasa kai to yanzu wani fa'ida ka sai ka ji duk mutum yayi yaushi to yana da imani kenan to malam yace muna neman tsarin Allah daga irin wannan ran wa min sayyiati a'malina da kuma munana daga cikin ayyukanmu man yahdihillah duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi fala hadiya babu wani a duran kasa da ya isa shiryar da shi sai ce wa ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai abokin tarayya wa ashhadu muhammadan kuma na shaida lallai annabi muhammad abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah alaihi eh, ko yace sallallahu alaihi tsiran Allah su ƙara tabbata a gare shi wa ala alihi da kuma iyalan gidansa da matansa da kuma danginsa na jini wanda suke mu'minai wa ashabihi da kuma sahabbansa wanda suka yi imani da shi wa man tabi'ahum bi ihsanin da kuma wanda ya bi su da kyautatawa wa sallama taslima kuma ya miƙa wuya miƙawa sai ce wa bayan haka fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi mala yace lalle yin imani da sunayen Allah da kuma siffofin Allah ahdu arkanil imani billahi ta'ala ɗaya daga cikin rukunan yin imani ne da Allah maɗaukaki me rukunnan yin imani da Allah guda hudu ne sai malam ce wahiya su ne kamar haka Al imanu bi wujudillahi ta'ala ka yi imani akwai Allah saboda akwai wa'anda ba su yarda da Allah ba irin su kalmax ina fata an gane communist ne ko ba su yadda da Allah ba ba su yadda ma akwai Allah ba irin su confucius eh, eh, bi ma'ana confucius confuciusiya da larabci kenan ina ba ta an gane irin su buda wanda ake kira buziya da larabci kenan ina ta an gane irin su shangzang shi kuma mujaddidi ne a ilimin buddhist dan china ne wanda ya tashi ya je pilgrimage ya je har india ya kwaso ilimin buddhist ya dawo da shi china sai ya zama a duk china babu wanda ya kai shi yawan rubutu yana da littattafai sama da 500 wanda ya magana akan buddhist kawai kaga wannan kenan sa'annan irin su Socrates shi ne wanda Laraba ke kira Suqratul Hakim shi kuma a Yunan irin wa'annan mutanen dukkansu ba su yadda akwai Allah ba shi sa larabawa ƙuraishawa suka ce wa ƙalu ma hiya illa duniya na mutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dar suka ce ai ba komai ne rayuwar duniyan nan na mutu wa nahaya muna mutuwa muna rayuwa wa ma yuhlikuna ba abin da ke kashe mu illa dahar wai zamani ne idan yayi tsawo sai mutun ya mutu amma ba Allah ba sai Allah ya maida musu da martani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wai shin an halice su ba tare da komai ba ko ko su suke halittar kansu haka ne kaga ɗayan biyu ne dole ko dai su suka samar ko kuma ne an samar da su to sai ka yadda akwai Allah sai ya ce wal imanu bi rububiyyatihi da kuma imani da aikace aikacen Allah sama ƙasa ruwa arziki kashewa rayawa duk wannan aikace aikacen waye yayin shi Allah subhanahu wata'ala hatta wato Qurayshawa kafiran Makka sun yadda da tauhidin rububiyya shi yasa ne wa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al barri idza hum yushrikun idan suka hau teku jirgin ruwa suke tafiya voyage in daniniya ya kada ka san da mun ba a samun kadawan daniniya sai idan ana iska ana sanyi sai wait su kada ko duk girman ruwa zaka game girman jirgin ruwa zaka ga yana dan kada shi to idan suka ga haka sai su ce da Allah mukhlisina sai su koma suna roƙon Allah ya Allah Allah sama kenan amma ba lata da uzza da manata da hubal ba a'a sun san cewa anan ba za su amfani su ba sai wa sai Allah sai su ce ya Allah a tsiratar da mu falamma najahum ila albarri a lokacin da Allah ya tsiratar da su zuwa tudu idza hum yushrikun sai su fara shirka a lokacin ne za su koma sana kiran lata uzza manata hubal manaf da sauransu kaga yanzu sun san cewa ba zai amfanar da su ba sai malam ya ce wal imanu bi uluhiyatihi da yin imani da Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa duk duniya babu wanda ya cancanta a bauta masa in bawa ba Allah subhanahu wataala ba shi yasa Amr bin Jamu radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Mus'ab bin Umar ya shigo Madina manzo Allah ya turo shi ya karantar da mutanen Madina dan sa akwai mu'adu bin amr bin jamu daga cikin ɗansa akwai mu'adu suka zo suka tallatawa baban su bai musulunta ba amma maman su hindu ta musulunta da ya zo sai ya ce suka ce mai baba ka karɓi wannan musulunci sai ce a'a bari ya je consulting din sa sunan sa mana wai in ya bashi amsa sannan ya musulunta sai je samu gunki ya ce ya kai Allah na ga wani sabon addini na wani yaro ya shigo da shi sabo ya kake gani wannan addinin sai gunkin yayi turus sai ce wala laka ghadibta alayya ce kila tana fushi da ni ne barin baka sati daya sai yaran sa dare na yi suka dauki gunkin sai suka jefa shi a bola da gari ya waye ya fito ya ga gunkinsa a bola yayi ihu yayi zagi yayi tsinuwa ya ɗauko gunkin ya wanke gunkin ya fesa mai tunare ya ce ya kai Allah ka san wallahi da nan san wanda ya wannan da na kashe shi kaga Allah yanzu ake taimako ba shi yake taimako ba bayan washe gari ko yaran suka kara jefa guncin a cikin bola a ah, ya dawo ya kara faɗin kwatan abin da ya faɗi a ranar farko amma a rana na biyu sai ya ɗauki takobi ya ce ya Allah kasan na yi ƙoƙari ga takobi duk wanda ya zo ka sani shi yanzu Allah ne zai kare kansa ina ba ta ne? to a rana na uku yaran duk suna kallon abin da sai suka ɗauki gunkin suka jefa shi a cikin mushen kare a cikin bola haɗe da wukan da ya leka sai ga ga allan shi a cikin mushen kare ga wukan a gefe ce ta wallahi wannan bai cancanci ya zama allah ba da ya kasa kare kanshi sai ya musulunta kaga kenan allah shi ne ba wanda ya isa ne ya kare shi ko shi ke kare wani to anan ka yadda cewa Allah da ke kare ka shi ya fi cancanta a ne a bauta masa sai ce wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi yi imani da sunayen Allah da siffofin Allah madaukaki Allah subhanahu wataala yana da sunaye tsarkakakku daga cikin sunayen Allah ya ajiye guda 99 in ni da kai muka haddace su muka san ma'anarsu muka yi aiki da abin da wannan sunan ya kunsa manzo Allah ce mun gama shiga aljanna Ka ga yanzu ya rage aiki dabara ya rage ga mai shiga rijiya ko in ya ga dama ya yi splashing into it ko ya tura kibiya wa zai ji jiki in ya ga dama kuma ya tashi a tsaye ya shiga Ka ga yanzu idan kana so ka shiga aljannan ka haddace sunayen Allah da ka san sa'an nan ka yi aiki da abin da wannan ma'anar ya kunsa shi kenan wannan sunan shi kubu buka ko ba sai ka ji wajen wani ka gaya mai bukatar ka ba kawai ka san me zaka yi sallah ne raka a biyu ko ko mun kankantar sa ka daga hannu kai kuka ka gaya wa Allah da mu ka shikenan an gama sai ka jira mai sakamako shikenan ka samu sauki sai malam ya ce. wa tauhidullahi bihi kadaita Allah da sunayensa ahadu aqsamit tauhid thalatha yana daga cikin daya daga cikin kasakasan tauhidi guda uku sune ne tauhidur rububiyya kadaita Allah a aikace aikacensa sama da ƙasa waki hada waki saukar da ruwa eh waki saukar da ruwa Allah kaga sabanin wa'anda wayansu da suka rabu kashi biyu a ilmin saukar da ruwa akwai wanda abin da ake kira ilmu tasir akwai kuma ilmu ta'sir ilmu tasir shine duk abubuwan da ke gudana Allah subhanahu wataala shi wato su suka ce ba Allah bane ɗabi'a ya samar wato Allah subhanahu wataala shi yake gudanar da shi shine ilmu tasir kamar gudanuwar ah, ah, taurari da kuma yanda Allah subhanahu ta'ala yake saukar da ruwa Allah ce afara'aytum ma allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almuzlun ba ku ga ruwan da kuke sha ba ku kuka saukar da shi daga giragizai ko komu inji Allah to kaga ilmu tasir gudanar al'amara wato Allah subhanahu ta'ala shi yake gudanar da shi ilmu ta'sir sai suka ce misali suka ce tasirin dalilan da ke sa ake samun ruwa wato ne ne ba Allah ba me suka ce sai suka ce a ciki a cikin geographers an rabu kashi biyu akwai wanda suke musulmai ne ba su yi inkarin cewa Allah shi yake samar da ruwan nan ba dalilin nan ai Allah ne ya samar da shi evaporation da ake samu waye ya samar da evaporation din Allah ko idan kana tafasa ruwa in ruwan na tafasa ba wani abu na fita ba evaporation kenan ko waye yake daga shi sama rana idan ya daki kasa ba hayaki na fita ba tiriri ina yake zuwa waye daga shi sama hayaki da kura da ke tashi ya tafi sama waye daga shi sama waye hada shi yayi accumulating ya hada da hadari bi ma'ana gajimari yayi forming ɗin cloud waye ya mai wannan aikin kaga wannan Allah subhanahu wataala yi to wasu sai suka ce a'a ni ne yake ba shi dama yake yin haka ka gane wasu kuma suka ce a'a daman akwai classification of cloud akwai cumulus akwai cumulus nimbus akwai stratus akwai satisfactors saboda haka wa'annan classification din kowanne ne zaman kansa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa'annan hanyoyi ne na samun wancan amma ba shi ya samar da kansa ba kaga wannan duk musulmi ya yi da wannan kaga wannan ya yi daidai amma wanda ya ce a'a nature ne tasirin ya sa ake samun cloud wannan kuma ya cewa Allah saboda bai yadda da activities nawa ba Allah subhanahu wataala ina fata mun gane bambancin Allah sa mu dace to shine aikace aikacen Allah da sauransu wa tauhidul uluhiyya da ta Allah a wajen bauta ka yadda tunda ka yadda Allah shi yake baka kuɗi shi yake azurta ka shi yake talauta ka shi ya baka lafiya shi ya baka komai to me ya kamata ka yi ka bauta masa ya maka ni'ima lafiyar da Allah kaɗai ya baka baka isa ka biya shi ba wani mutumi kamar yadda imam bukhari ya kawo a cikin sahihinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari daga cikin banu isra'ila yayi shekara 500 yana bauta ba abin da yake sai tsantsan bauta da ya mutu sai Allah ya ce a shigar da shi aljanna da ni'imata da rahamata sai ce wa mala'iku an da tafi da shi za shiga da shi aljanna sai ce ah, ba aiki na ya kai ni aljanna ba yana ganin ya yi shekara ɗari biyar yana ne yana aiki sai Allah ya ce wa mala'iku ku dawo da shi sai ce to tun da ya ce aikinsa ne a cikin ayyukan da ya yi duka aikin da ya na tsawon shekara biyar ah, ɗari biyar ku kwatanta cikin ni'imomin da ya masa duk ku cire kowanne ku ba shi ni'imai ido kadai a kwatanta shi da ibadar da ya na shekara 500 sai ga ni'imar da Allah ya masa na gani yaron jayi ibadar da ya na shekara 500 sai Allah ya ce a tafi da shi wuta da ya gaba wutar za a kai shi zai ce ya Allah a shigar da ni aljanna da ni maka da rahama sai Allah ce to yayi saduda ko a shigar da ke aljanna da rahama kaga kenan ni'imar da Allah ya maka ba za ka taba iya me biya ba wata rana yunwa ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gidansa ba abinci sai ya ci karo da sayyidina Abubakar kamar yadda yazo a cikin Bukhari sai ya ce mu je gidanka mana ba abinci a gidana sai sai na bakar ce ai abin da ya fito da kai ya aiki Allah ni ma shi ya fito da ni ni ma ba gida ba abinci a gidana sai ga sai na Umar sai manzo Allah ce to mu je gidanka ya kai Umar mu samu mu ci abinci sai ce ai abin da ya fito da ku biyun nan shi ya fito da ni daga gida fiyayyen al'umman manzan Allah ko manzan Allah siddiqu da faru ba abinci a gidansu sai manzan Allah ya ce ya tura dan sako ya ce a je wajen abu ayyubal ansari a ce mai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da siddiqu da kuma faruku za su zo ziyara ai shi ba ya san ya ake nufi <laughs> ko ai ba sai an gaya mai ba manzo Allah zai zo gidanka ai dole ka ajiye abinci sai abu ayyubal ansari ya yanka wani dan kariran lafiyayyen rago aka soya aka tafasa aka yi niyya. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo kuma dama shi manzan Allah abin da ya fi so a cikin dabba cinya manzan Allah ya fi san cinya saboda haka aka ci aka kawo musu ruwa mai sanyi suka sha suna gama sha sai manzan Allah ya karanta wannan ayar thumma latus'alunna yawma idhin 'anil nahir kun ga wannan ni'imar da kuka samu ba kun ci nama kun goshi ba kun sha ruwa ne sanyi wallahi sai Allah ya tambaye ku da naman nan da kuka ci da ruwan nan da kuka sha me kuka yi Allah na bauta da shi ba Allah bane baka nima to kai ne kai wa Allah da naka ka ci boga ka sha madara ka sha biyar mai rai ka ci mai ni ka yi wannan ka sa duk wannan ka ci su amma kuma ka bauta wa Allah wani lokaci ka ce ka wai sallan nan ma sai an jima sallah fa zai yi wai sai an jima samari kuma gashi Allah ya baka lafiya ka zo sallah wani ko wallahi akwai wanda za su zo sallah saboda in sun sa riga ko wai an ya sha kari saboda ba za su taba shi ya squeezing ba in aka zo rufi sai ka ga mutum ya haka da hannu ya ki taba sa fa an me shi wai kai ya malam da ba ka gane bane wai ba zai gane bane ina za ka wai zai je zai je auce wai zai je wajen budurarsa kada rigansa ya squeezing Allah ya maka ni'ima to rigan waye baka shi Wa ya baka ikon har ka sa rigar ya baka lafiyar da zaka taka ka je wajenka to kaga duk irin wannan ni'imomin da Allah ya maka akwai abin da zaka yi da zaka biya Allah Ba mu, to me ya kamata ka yi ka bauta masa ba abin da Allah ke bukata daga gare ka ba ya ce ka kawo mai kuɗi ba ne? ba ya ce ka yi reciprocated kawai ka bauta masa ka bauta masa kuma in ka kai wannan bautar Allah ba abin da zai amfana da shi kai din kai zaka amfana da wannan bautar in kuma baka bauta wa Allah ba ba abin da zai rage wa Allah a sama ka san adadin mala'ikun da ke sama manzon Allah da kansa a cikin ruwayan bukhari da muslim yace afatis sama'u wa hiya ahqqu an taqqa ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yanzudu lillah yace sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi yace babu wuri a sama daidai da tafin hannu akwai mala'ika yana wa Allah ibada to ni da kai in mun ki ba abin da zai kara wa Allah ba abin da zai rage wa Allah in nayi in kayi amfani na ne ka, in ban yi ba baka yi ba ni na ragu kai karo saboda haka dole ka zauna ka bauta wa Allah dan ka samu rabauta Allah mu dace wa tauhidul asma'i was sifat da kadaita Allah a sunayensa da siffofinsa Kaɗaita Allah da sunayensa da siffofinsa fa manzilatuhu fid dini aliyatun wa ahammiyatuhu azima malam yake cewa matsayin su sanin sunan Allah da siffofin Allah a musulunci yana da matsayi mai ɗaukaka da kuma mahimmanci mai girma saboda haka da yawa zaka ga mutum ya ta'adda a ce ya yayi babu alama saboda ladubban da ake bi na wajen addu'a ni tafi ba amma in dai zaka bi wannan ladabban to Allah zai karba wata rana manzon Allah kamar yadda imamu Abu Dawud ya kawo a cikin sunan din haka imamu Tirmidhi haka imamu Ibn Majah daga Anas dan Malik yace wata rana muna zaune manzon Allah na karantar da mu sai wani sahabi ya shigo masallaci sai ya sallah raka'a biyu da ya daga sallah raka'a biyu sai ya daga hannu haka sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'u samawati wal ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram yana faɗin haka sai manzo Allah ya daka kai ya kalle shi yace hada faqad da'a Allah bismihi al azim ismul azim da kake ji ko yace wannan mutumin ya kira shi alladhi idza su'ila bihi a'ata duk wanda ya roki Allah da shi Allah sai ya bashi wa idza du'iya bihi ajaba duk wanda ya roki Allah da shi sai Allah ya bashi kaga ba ladabi yayi ba to kai kana addu'a bari in gwada Allah ba sa hanka bane balle ka ce zaka gwada shi Allah ana so ka roki Allah kana da yaqini Allah ya me ya amsa ba wai zaka gwada ba ina fata an gane ba a gwaji kawai ka yadda yaqini ake so ka samu satinti cewa Allah ya karba to saboda haka shine malam yace wannan abu ne mai girma in ka san shi wala yumkinu ahadan an ya'budu Allah ala alwajhi alakmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi malam ce wala yumkinu ahadan an yi abudallah ba zai yiwu ga wani ya bautawa Allah ba alal wajhi akmal ta fuskan da tafi kamala hatta kuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala har sai ya zama na cewa yana da ilimi akan sunayen Allah maɗaukaki, wa sifatihi da sifofin Allah liya'budahu ala basiratin saboda ya bauta wa Allah a bisa ilimi ba akan jahilci ba qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha ga Allah kadai suna mafi kyawu ya tabbata fad'uhu biha ku kira su da waɗannan sunan Wahaba hadha malan yace wannan yashmalu yashmalu du'a'ul mas'ala wa du'a'ul ibada ya kunshi addu'a na damuwa na ka konawa shine du'aul mas'ala yanzu kana neman kuɗi sai ka ce Allahumma rizquni rizqan hasanan tayyiban mubarakan fihi wannan kai du'aul mas'ala addu'a ya rabu kashi biyu akwai du'aul ibada akwai du'aul mas'ala addu'a ta ibada akwai kuma addu'a ta kwaranye matsalar da kai kake ciki a karan kanka ko kuma kowanne ana rubuta maka lada ka roki Allah ya biya maka bukata za a rubuta maka lada kuma ka bautawa Allah za a rubuta maka lada ina fata an gane to shine malam yake cewa shine du'aul ibada fa du'aul mas'ala malam yace addu'a ta matsala shine ta damuwa taka an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma ya kunu munasiban mithla an ya يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك yace abin da ake nufi da du'a'ul mas'ala shine ka gabatar da baina yadai matlubika gaba ga bukatarka min asma'illahi ta'ala daga cikin sunayen Allah ma ya kunu munasiban abinda zai yi daidai da abinda kake da bukatarsa ina fata an gane misla an taqula kwacin ka ce ya ghafuru filli ya ne yawan gafara ka gafarta Ka kaga yanzu kai ne kai saban Allah sai kana so ne Allah ya kankare maka me wannan saban kaga yanzu kana roƙonsa da sunansa wanda ya daidai da halin da kake ciki ko shine me kana neman gafara shine wannan ko kuma ka ce ya ra'imu rahamni ya kai ne jin kai ka ji kaina kaga kuskuren da mutane ke yi sai ka ji an ce ya rahimu ya rahimu ya rahimu ya rahimu ya rahimu ya rahimu ya mai jin kai ya mai jin kai ya mai jin kai ya mai jin kai kai ada kai ada kaga ba kai addu'a ba ko amma sai ka ce ya mai jin kai ka ji kaina kai addu'a ko ba kai ba wannan kira kawai kake ya mai jin kai ya mai jin kai ya mai jin kai ya mai jin kai ina tabbata maka inda kai ne a matsayin ka na oga a kamfani ko a wajen aiki sai wani zai ce ya ce chairman chairman chairman chairman ya za ka yi <laughs> ina fata ina ba an gane sakon dan Allah ya zaka ce mai get out ko ba ka ce mai ba saboda ai ya bata ma lokaci to Allah ku gane wallahi muna kuskure da dama ba mu sani ba a wajen roƙon Allah sai ka ce mutum yana ya ya Allah ya Allah ya Allah ya to wannan ai ba roƙon Allah kake yi ba kaga wannan ladabin da ake so kenan shi yasa malami maka shafada dan ka gane ina fata an gane to ban iya da larabci ba ya zan yi koya da Hausa iyamari ne ka koya da iyamaranci ba ka tafe ne ka koya da katafanci shi kenan ba wani matsala ka duba daidai bukatar ka sai ka faɗa wannan sunan sai ka yi attachin ɗinsa da bukatar ka sai ya ce wa ya hafizu ihfazni ya ne karewa ka kare ni wa ke karewa sai ka ce ya hafizu ya hafizu ya hafizu ya hafizu kaga mai kenan kaga ba da kai baka kira suna Allah ba wani ne ya ce min wai an bashi yawmahum barizun wai na neman falala wai kowace rana ya karanta yawmahum barizun guda dubu yawmahum barizun yawmahum barizun yawmahum barizun sai na ce mai ka ne wannan ayar sai ce a sai na ce ka kusa mutuwa sai ce me kake nufi wannan na kusa mutuwa yace ce eh, ka ce ranar da abinda ayar ta ce ranar da za a bujuro da su to kaga kenan kai za iya bujuro da kai ka mutu sai ya yi sai na ce ayar tana magana ne akan ranar da za a bujiro da mutane gaban Allah a ranar tashin kiyama kuma an ce wai ka karanta ta dawo mun falala haka shi manzo Allah ya karantar ba Ka ga irin wa'annan abubuwan sai a rudar da kai ka duba daidai da sunan Allah da ya bukata ya daidai da ka sai ka gaya wa Allah ina fata an gani. to shine yake cewa wa nahwi zalika da makamancin haka wa du'aul ibada addu'a ta ibada an ta'abbad lillahi ta'ala ka bauta wa Allah maɗaukaki bi muktaba hadhihi al-asma da abinda waɗannan sunayen suka kunsa fataqumu bit-taubati ilayhi li'annahu tawwab sai ka tsayu da tuba zuwa ga Allah saboda shi ne yawan ne tuba ne Allah yana farin ciki da tuba na da kai fiye da ɗayanmu wanda yana cikin sahara tare da abincinsa a kan raƙuminsa sai raƙumin ya gudu haka manzo Allah ce da raƙumin ya gudu kaga ba abinci ba ruwa ka san me ne sai mutuwa a cikin sahara sai mutumin ya zauna a ƙarƙashin bishiya yana ya nemi dabban bai ganta ba sai jira mutuwa ta zo ta riske shi yana ɗan gangadi farko a wanda zai kawai sai ga raƙumar. kumar a gabansa sai tashi saboda tsananin farin ciki sai rike akalar raqumi fa akhadha bi khitamiha wa qala min shiddati al-farq Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk saboda tsananin farin ciki sai ce kai ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka sai manzo Allah ya ce akhta'a min shiddati al-farq yayi kuskure saboda tsananin farin ciki kun ga farin ciki yasa ya haka ko to sai manzo Allah ya ce to Allah ya fi irin wannan mutumin farin ciki in ya tuba kada ni Allah ke bukata gare ni gare ka yawan tuba. bal Allah na fushi da ma wanda baya tuba Allah na fushi da irin wannan mutum kuma Allah ya saboda ya bude maka kofar tuba haka manzo Allah ya ce idan bawa yayi saban Allah ya daga hannu ya ce to ya Allah ka san mu akwai sako ya Allah mun saba maka ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka yafe min sai Allah ya ce wa mala'iku a sama ashe bawa na wani sai a faɗi sunanka ya san bayi da ubangijin da zai yafe masa sai ni sai ce to ina shaida muku na yafe masa ya ce in ka ƙara yin wani laifi ka ce to ya Allah to ya Allah dai a yafe mana ya Allah ban yi laifi sai Allah ce wa mala'iku bawa nawa ne ya san bayi da ubangijin da zai yafe masa laifi in ba ni ba ina shaida muku na yafe masa ya ce in ka ƙara yin na uku ka ce to ya Allah to kai ba ka sani ya Allah ka sai ya dan yi murmushi na dariya ya san ba yi da gaskiya ko to ya Allah to ka ayafe da ya Allah to Allah ya ce kai matukar ba za ka gushe kana roƙa na gafara ba ni ko ba zan gushe ina yafe maka ba tafi na yafe maka ka ga me Allah ya bude maka kofar ne an bude mata an bude maka me kofar tuba sai ka yawaita ne tuba daga laifuffukanka abinda Allah yake so kenan Allah ka yafe mana sai malam yace wa tazkuruhu bi lisanika ka ambaci Allah da harshenka li'annahu sami'u saboda Allah mai cikakken ji ne kaga in ba dan speaker nan ba wanda ke waje da ba zai ji wannan karatun ba ko ba haka ba kaga to Allah duk wani bayanin da zaka yi da motsi da zaka yi Allah na ji saboda ne cikakken ji ne sai ce wata ta'abbad lahu bi jawarihika ka bauta wa Allah da banka. li'annahu al-basiru saboda Allah mai gani ne cikakken gani yana kallon ka ko duk ibadan da kake Allah na kallo wa takhshahu fi sirri sai ka ji tsoron Allah a boye li'annahu al-latif khabir saboda shi mai tausasawa ne kuma mai bada cikakken labari akan abin da ni da kai zamu yi duk wani abin da kai Allah na kallo kuma sai ya baka labari wa hakaza malam yace to kamar haka haka kuma duk misalan malam yana kawo maka ne dan ka gane ina fata an gane wa min ajli manzilatihi hadhihi malam yace to saboda wannan matsayi na sunayen Allah da yake da shi wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan saboda kuma maganar da mutane suke yi a cikin sunayen Allah wani lokaci su faɗi gaskiya wabil batili annashi wa anil jahili aw ta'assub taratan ukhra ko kuma gurbataccen dalili wanda ke tasowa akan jahilci ko kuma ta'assubanci bangaranci nepotism kenan taratan ukhra wani lokaci na daban kaga kawai mutum sai ga kaman kai ba dan bangare na bane kamar yanda yanzu ana da irin wannan click din musamman matsalar a Kaduna take a cikin ɗaliban ilimi akwai yan click din da mu yan kasan waje ne duk wanda bai karatu a kasan waje ba mu ba ruwan mu da shi mu ne kadai masu karatu akwai wannan matsalar Dalibai na da irin wannan matsalar akwai kuma wanda yan clip ɗin yan domestic ne su kuma su ne kadai suka yi karatu a gida saboda haka duk wanda ya karatu a gida bai yi karatu ba su ne kadai malamai su kuma kaga duk wannan fitina ce ko cewa ka ce a'a ai kana tare da mutum ne idan ya kasance yana kan gaskiya ko ina fata an gane ya yi karatu a waje ko bai yi karatu a waje ba Allah yana bada ilimi ga wanda ya ga dama saboda haka in Allah ya bashi ilimi ka tabbatar masa da ilimin sa bai taba zuwa wani waje ba bai taba fita a ƙwaryan Kaduna ba Allah ya bashi ilimi ka tabbatar masa da ilimin sa kuma ka bashi darajar sa wannan bai da alaka wai sai ya fita waje ina fata an gane kuma ka mu'amala da shi saboda yana faɗin gaskiya kuma yana kan gaskiya shikenan ka zauna lafiya amma kada ka ce kai a tunda wa'annan ba sa clip ɗinku shikenan kai ba ruwanka da su a'a ka mu'amala da kowa to shi ne malam ya ce abin da ke kawo mutane su samu matsala a wajen sunayen Allah wa'ansu jahilci ne kuma jahilci dama yana daga cikin maratibul ilm a wajen malaman usul sun ce maratibul ilm arba'a a wajen wa'ansu wa'ansu suka ce sittun guda shida ne shi kansa al-ilmu ilmu sai suka raba shi kashi biyu suka ce al'ilmu yankasimu ila ne. akwai ilmu tabi'i akwai ilmu muktasab akwai ilimi na ɗabi'a kamar cin abinci gani ina ba ta gane ji da sauransu duk wa'annan abu ne na ɗabi'a wanda ɗabi'a ne ke sa ka taso ka iya shi ko wannan shi ake kira ilmu tabi'i akwai ilmu muktasab ilimi na koyo sai ka je gaban malami za a koya maka ko ina ta an gane to kaga wannan rabon ilimi kenan shi kuma aljahal ne na biyu suka ce shi kuma yankasibu ila kismaini, shi kuma ya rabu kashi biyu akwai jahalul murattab akwai jahalul basit akwai jahilci mai sauki akwai jahilci mai hauhawa mai sauki shine a tambaye shi a ce me kaza yake wallahi ban sani ba kar maka Allah a bani fatawa me shi kaga wannan aka ce jahiluhu basit wai jahilcin na da sauki saboda bai sani ba kuma ya san bai sani ba kaga na da sauki ko shi kuma wancan murakkab bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba misali ne mutum ka tambaye shi ka san jaki sakwata sai su ce jaki ko haka ne sai a ce jaki ka san jaki sai kalle kai ce wannan wani irin maganan banza ne wannan dabban mai katan kai mai kaho haka ka gane kenan ya san jaki ka wannan sai a ce murakkabi ne bai san jaki ba shi na ke kira murakkabi an fahimci matsala to kuma wa'annan ba a samun sa sai a ɗaliban ilimi da malamai bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba wannan a malamai da ɗalibai ilimi ake samun wannan bangaren shine guba na ɗalibai da kuma malamai ina fata an gane to wanda ke binsa akwai ashakku akwai avannu, sannan akwai alwahamu in ka haɗa su duka zaka ga guda shida ne malaman da suka ce shida suka jera su a jere malaman da suka ce hudu suka ce al'ilmu aljalu ashakku alwahamu Ka kaga guda biyar kenan ina fata an gane haka suka kasa shi Allah samu dace to shi ne malam yake cewa ahbabtu malam mawallafi yace ni na so an aktuba fihi in rubuta a bangaren sunayen Allah ma tayassara min alqawaida rajiyan min Allah ta'ala an yaj'ala amali khalisan liwajhihi yace sai na so in rubuta a cikin wannan bangaren ma tayassara abin da ya sawwaka min alqawaida daga cikin ka'idoji rajiyan min Allah ta'ala ina ne kauna daga Allah madaukaki an yaj'ala amali khalisan yasa wannan aikin da nayi da kake karantawa muke karantawa ya zama dan nemar yaddan Allah muwafiqan li mardatihi wanda ya dace da nemar yaddan Allah nafi'an li ibadihi wanda bayansa za su amfana da shi ko wasammaituhu ma ne ce sai na sa mai suna alqawaidul muthla zaɓaɓɓun ƙa'idoji fi sifatin lahi a cikin sufofin uh, Allah maɗaukaki wa asma'ihil husna da sunayensa mafi kyawu ina fata an gane sai mu tashi kan ko alqaidatul ula kenan ko qawaidun fi asma'illahi ta'ala sai zama kaida na farko idan Allah ya raya mu lokaci na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk